Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na hantsi yau talata ɗaya ga watan agusta na shekara ta wato goma ga watan agusta na shekara ta uku. bayan an sha labaran duniya za ku ji abin da masu fashin baki suke cewa a game da takun sakar da ake samu tsakanin ecowas da sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba bazin kazalika za a ji irin kiranye-kiranyen da 'yan nijar suke yi wa ecowas kan warware matsalar da ta kunno kai cikin lumana muna kuma tafa da shirin na kasa na sulaimu muni barma da kuma sharhin jaridun nijar amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A jiya laraba wasu wakilan Najeriya su biyu sun je babban birnin jamhuriyar Nijar domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban 'yan tawaye kuma ɗan siyasan ƙasar Nijar ya kaddamar da wata ƙungiya da take adawa da sojojin juyin mulkin ƙasar da suka kwace iko kwanaki wato makonni biyu da suka gabata. alama ta farko da wata kungiya ta kalubalanci mulkin sojin a kasar da ta take yammacin afirka a wata sanarwa da ya fitar a jiya laraba risa agbola ya ce manufar kungiyarsa ta council of resistance for the republic crr ita ce mai da muhammad bazom akan karagar mulki wanda yake tsare a gidansa tun bayan da askarawan tsaron fadar shugaban kasa suka kwace iko a ranar 26 ga watan yuli bola shine tsohon ministan yawon bude ido kane shine shugaban wasu kungiyoyin 'yan bindiga abzinawa a niger kungiya ta farko an yi ta ne a shekarun 1990 kane ta biyu kuma daga shekarar 2007 zuwa 2009 a halin da ake ciki jam'iyyar bazu ta faɗa a jiya laraba cewa shugaban da iyalansa na fuskantar karancin abinci da ruwa kana ba su da wutar lantarki kusan mako guda wani mashawarcin shugaban ya faɗa wa associated press cewa iyalan shugaban suna rayuwa ne kawai a kan shinkafa da kuma kayan gwangwani sai dai shugabannin kungiyar wato yammacin afirka ta ecowas suna shirin gudanar da wani taron koli a yau alhamis a abuja babban birnin tarayyar najeriya domin tattaunawa akan rikicin na niger shugaban amurka joe biden ya rattaba hannu akan wata doka a jiya laraba don sanya takunkumi akan saka hannun jarin amurka a wasu manyan masana'antun fasaha a china umarnin shugaban kasar na biden na iya sake dagula al'amura tsakanin kasar amurka babbar mai karfin tattalin arziki a duniya da kasar china wacce take ta biyu a fannin tattalin arzikin bayan wani lokaci da shugabannin kasashen biyu suka yi ta tattaunawa da dama da nufin kawar da bambance-bambance da kuma wato da ke tsakanin su da neman fahimtar juna. sabbin takunkuman za ta takaita za su takaita wato saka hannun jarin amurka a cikin sashen manyan masana'antun fasahohi na zamani a kasar china kamar na'urar sarrafa kwamfuta da fasahar kirikiri na zamani amma da alama hakan ba zai shafi ainihin tattalin kasar china ba wanda a cikin 'yan kwanakin nan yake kokarin bunƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka za ta ba da tallafin soja da ya kai dala miliyan 200 ga kasar ukraine kamar yadda wasu jama'an amurka biyu suka shaida murya amurka a wani tsari na ba da kayan soja da ake sa ran za su hada da wato karin rokoki na himas da kuma karin makaman tsaron sama na patriot jami'an da suka zanta da murya amurka suka nemi kuma a saka su sunayensu kafin a bada wannan taimako a cikin wannan mako sun ce wato sun ba akwai na'urori na da aka ba da za a bayar wanda suke taimakawa wurin tono na kiyoyi da aka binne da kuma makaman wato tsare harsashen tanki kamar nato da kuma 84 wannan kayan sojan shine na cikin 44 da shugaban kasa ya bada umarni a ba kasar ukraine tun bayan da rasha ta kai mamaya a cikin watan fabrairu shekarar 2022 a farkon wannan shekara ne dai moscow ta sake fara kai farmaki a ukraine wadda ta dakatar a baya kawo nan ba da jimawa baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran duniya. Yayin da ake sa idon ganin abin da zai faru a taron kasashen kungiyar ECOWAS a yau Alhamis. Masana al'amuran tsaro da masu nazarin al'amuran yau da kullum na ci gaba da jawo hankalin kasashen don ɗaukar matakan da za su haifar da ɗa ido na ikara gare ka. bayan karewar wa'adin da kungiyar ecos ta baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a nijar da kuma karin ɗaurara matakai domin ganin an mai da mulki hannun fara hula dai yanzu hankali ya koma ne akan taron da shugaban kungiyar ta ecos sanata bola ahmad tinubu ya kira a halmis ɗinnan, musamman ma dai ganin yadda al'ummomin da ke iyakokin Najeriya da Nijar ke ci gaba da zaman zulumi. masana harkokin tsaro irin su manjo mahmud bashir shu'aibu galma mai ritaya dai na ganin wajibi ecos ta yi taka tsantsan tun da ke shine chairman shine shugaban ecos din yanzu ya kamata ya fito fili ya gaya mishi a ce mutanen kasar shi mutanen najeriya ba su yarda da wannan farma ƙasa da ake cewa za a yi ba majalisar dattijai sun gaya mishi ba a yarda ba gwamnoni sun sami shi kowa ya nuna rashin amincewa da wannan kuduri na farma nijar ana iya bin ta wata hanya daban a mai da sojoji na cikin barukoki. ne jogarma me kace ganin zai iya faruwa idan aka tashi taron ECOWAS kuma aka yanke shawarar a fada wa nijar da yaki a ina gaya maka za a kawo wato waɗansu manya-manyan ƙasashe da suke jin haushin junansu a nan ne za su zo su kece raini kuma in suka fara kece raini zai shafe mu kuma da inda gizo zai fara sakai shine maganan kuɗi. Tuni ma dai ganin yadda barazanar bijirewa ke ƙara kaburi daga wurin sojojin da suka karɓi mulki a Nijar. Ta sa malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Salo Adamu Dadari gayawa wa ƙungiyar ta ECOWAS cewa ya kamata dai ta buga wani lissafi a wurin wannan taro da za ta yi. ECOWAS muna mata kira ta alfarma da neman afuwa inda ubangiji mu mu zama masu tausayi da imani kada su yadda su je su tayar wa nijar su mata tsini yanzu ƙasar mali da kwadobuwa da senegal sun riga sun haɗa sojoji sun kai nijar in an soma ba a san yadda za a ƙare ba sabidi da haka muna kiran shugabannin ECOWAS a bi 'yan Nijar wanda suka biyo mulki da laluma. domin na san su ba za su yarda su sauka ba sai a ba su dama sami yan watannin da za su yi kafin a koma demokuraɗiyya. amma kana ganin profesa wata laluma za ta yi aiki to tun da ba to sai a bar su su sasanta da kansu a Nijar a samu sulhu ba tare da an zub da jini ba mu kuma yan Najeriya ma in ban da ganganci ga yaƙi a gida ba mu magani shi ba ga kidnappers ga yan Boko Haram ga yan Iswad duk suna cikin najeriya ne mun je za mu yaƙi a wani guri. to ko na jan hankali za a yi wa suma kansu sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta nijar Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House a garin Kaduna. A su zauna a su masu sako da halin da matakin da suke ciki su zauna um, shugaban kasashen Afirka ta yamma da sauran kasashen da gaya cewa sun dau bukatun mulki ne domin sasanta al'amura cikin kasan su kuma cikin kankan lokaci za su dawo da mulki ga hannun bar Kaga su ba da wa'adi a kayyadadde amma kar a zo a zira su mu ga abin da ya faru a kasan Mali da kasan Burkina Faso kaga shi ke faru yanzu kuma kaga yanzu kasan Mali hari da kasan burkina faso sun ce idan aka yi ma kasan niger hari su ma an kai musu hari kaga yakin zai kasance ya wuce ma kasan niger. duk da fatali da bukatar shugaban kasa bola ahmad tinubu na yin amfani da karfin soja don afkawa jamhuriyar nijar da nufin ganin an mai da mulki hannun fara hula dai wasu masana na ganin hankalin shugaban kasa tinubu da ya fi karkata ne akan dawo da nijar akan turbar demokradiyya ta hanyar yin amfani da sojoji isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Lawal Ikara ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baba da sauran labaran duniya. A jiya Laraba wata babbar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da nahiyar Afirka ta yi kira da a gudanar da tattaunawa na warware rikicin Sudan saboda a ce wata babu wata mafita. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Afirka Martha Pobi ta shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar cewa kiran da wasu suke yi na a ci gaba da yin yaƙi domin samun nasarar soji zai taimaka ne kawai wajen ruguza ƙasar. idan aka ci gaba da wannan yakin za a ƙara samun rarrabuwan kawuna da tsoba bakin kasashen waje da zagon ƙasa da kuma asarin makomar sudan musamman matasanta ta bayyana damuwa na musamman game da yadda ake samun faɗan kabilanci a yankin dafur musamman a yammacin dafur ɗin wanda ke fama da munanan tashe-tashen hankula masu nasaba da kabilanci ta yi gargadin cewa wannan abin damuwa ne matuka kuma zai iya jefa kasar cikin matsawaicin rikici na kabilanci wanda zai faru a yankuna da ma wasu har ma ya zarce zuwa wasu wuraren a ƙarshe amurka ta faɗa a jiya laraba cewa ta yi tar da allah wadai a zahiri da ɓoye kan ziyarar da tsohon firaministan pakistan imran khan ya kai a rasha sai dai ta yi fatali da zargin cewa washington ta taka rawa wurin cire khan daga mulki bayan makonni kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka matthew miller shine ya yi wannan tsokacin a matsayin martani ga wata kafar diflomasiyya da ake zargin pakistan da yin amfani da wani salo na rubutun sirri wurin rubuta bayanan ganawar da aka yi a ranar 7 ga watan maris shekarar 2022 tsakanin jama'an amurka guda biyu da kuma jakadan islamabad na amurka na wancan lokacin asad majid khan wata kafar yada labarai ta amurka ta intercept ta buga a karin farko a jiya laraba abinda ta ce rubutun ne wanda imran khan ya dade yana rike da shi a matsayin wato shaida na ikirarin da yake yi cewa kayan da ya sha da majalisar dokokin kasar washington ta kirkiro. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. mu. yayin da taron shugabannin kasashen ecowas ke shirin kankama a birnin abuja a yau alhamis 'yan kasar niger suna ta tofa albarkacin bakinsu da kuma yin kiranye kirange ga shugabannin ecowas musamman shugaban najeriya bola ahmed tinubu da komawa sulhu da sojojin da suka yi juyin mulki a niger don afkawa kasar da karfin tuwo na iya haifar da barna mai yawa a kasar ta niger da ma arewacin najeriya kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni. Tun ranar Talata da ta gabata ne kiraye-kiraye ke ƙara ƙaruwa wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bugu da ƙari shugaban ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo da a jingine dokar matakan soja wa guriyar Nijar don baiwa diplomasiya da sulhu damar yin nasu aiki don warware matsalar jamhuriyar ta Nijar tare da cewa matakin soja zai kasance dama ce ta ƙarshe idan sulhun bai aiki ba. a cewar malam habibu mummuni masanin harkokin ƙasa da ƙasa na yin sharhi akan al'amuran yau da kullun tun can farin ecowas ko sai da yawo ba ta yi nazari ba da ta soma da maganar abkawa ƙasar nijar niyar suka ɗauka ta cikin zahiki ta cikin zahita don ba su tsaya na ba su kai nazari akwai ka'idodi da yawa cikin da kasa ko tana cikin ƙungiyar ka akwai ƙungiyoyi waɗanda aka gaba gari ko waɗanda kuma gaba da 'yancin kan ai ataken kasa. yanzu oni ita ce adda 'yancin kan sai sai da security ya yi zaman shi na gaba da yancin a yi ataken wata ƙasa to su suna cikin saurin zuciya suka ce wai za su za su ataken Niger cikin sati guda sun ba mu sati guda a gaban alarki dan ba su tsaya na ba su kai nazari eh, ko kana cikin kungiya eh, ko kana kungiyar ka akwai waɗansu ka'idodi waɗanda ba ka iya sun kai ƙarshen ka da kusance sai an kai an tattauna bisan su su ma waɗansu daga cikin 'ya'yan Niger da ke kan iyakan Niger Najeriya sun ce ai tun farin shine abin yi wato sulhu fa'iwa jamhuriyar Niger barazanar abka mata da karfin tuwo ba. Tun farko wagga mataki ne ya dace a ɗauka na diflomasiya. Kawo tsaye ku tun da farko da an ka ɗauki matakin ƙarshe. Nijar Hore Republic ce an ka ce. Ƙasa ce mai cikakken incin kai yadda Najeriya da Senegal da Chad kowa shi da incin kai ita ma incin kai gare ta. Saboda haka ya dace duk abin da ya taso na rikicin tsakar gida cikin gida. A zamna a diba ne maslaha a bawa wani hankuri a bawa wani hankuri amma ba ka ce mini ba kai ka taso da gidanka ka ce dole sai na yi maka yadda kaka so cikin gidana saboda kana shiri da wancan wanda an ka cire. wallahi wannan ni ba ma taɓa ganin doka ba irin wakar ta hanyar yawo a to abinda aka bukata ya kamata an ka zo masu sasanci sai a zo a zamna a sasanta tunda duk kowa duniyar Allah sasanci na haka da duk da kaga ta kai ta mai kasuwa karshen film dai koma za a yi ai sasanci in ma ta yi ta yi waccan ba mu hatanta to kuma duk karshen ta dai sai an komo an zamna bis tebur an taka ai sasanci kenan tun bata kai haka ba kowa shi wahala kare jini bili jini bata kai haka ba to a zamna ai sulhu a sasanta in an ka sasanta sai a san ni an matsala abin ina a kyaula take su soji su rage su zaka su bi talaka su mi a sha shawara su kuma wa'ancan 'yan siyasa su tsaya su rage adibi menene matasanci samu a zauna a yi sulhu a sasanta yaƙi ne ka alheri. A dai gobe ne Alhamis idan Allahu ya kai mu taron shugabannin kasashen ECOWAS zai amince da maganar sulhu ko kuma dakarun kasashen su afkawa kasar ita dai majalisar koli ta soja ta cnsp da ke rike da madafan iko yanzu haka a jamhuriyar nijar da haɗin gwiwar ƙasashen mali guinea conakry burkina faso ta ce tsaf take shirye domin tunkarar dukkan wata barazanar soja ga kasar ta Nijar yayin da 'yan kasar ke cewa a zanga-zangogin da suke yi na goyon bayan sojojin shirye suke su sadaukar da rayukansu domin kariyar kasarsu da zaren dakarun ekuwa ECOWAS suka afka wa guriyar ta Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa a muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako. Kafin mu ci gaba masu sauraro a shakata da wannan wakar. Nigeria, yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da misa da kimanin minti goma sha tara na tsare ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. rikicin siyasar da ya kunno kai a jamhuriyar Nijar bayan kifar da gwamnatin kasar ya matukar ɗauki hankulan na kasassu a bisa la'akari da yadda wannan al'amari ka iya shafar rayuwarsu kasancewarsa wanda ka iya shafar zaman lafiya. Dalili kenan suka shirya taron addu'o'i domin neman mafitar wannan al'amari da a kullewamin ke ɗaukar sabon salo. malamai magada annabawa sun ayyana cewa addu'o'in na kasassu na da tasiri akan kowace irin jarabta dalili kenan gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman wato federation de and cafe ta shirya zaman addu'o'i malam habibu abdullahi jigo a kungiyar na kasassu ta kasa reshen yamai na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zama jama'a salamu alaikum yau eh, da godiya ga allah da za mu yi ma allah da ya gwada mu na rana shine muka haɗu nan gadon mu kawo kuka mu ga allah kun gani cikin kwanakin gabi abin da ya wakana shine dalilin da yasa federation nigerian da peso handicapé ba mu da wani karhi mu gura mu makahi da eh, waɗanda ba su iya tahiya cewa da kutare da kowa da kowa su ne muka haɗu nan ga ba mu da karhi sai na Allah shine muka ce to mu zo mu yi kawo mu ga Allah mu kawo kira ga duka al'umma tamu da kuma al'ummar da annan duka na Nijar cewa mu san cewa mu ya wata aikwanci hankali cikin Nijar mu ya wata kuma eh wannan abin da ya wakana ya zamanto shine na farko shine na ƙarshe shine muka kira cikin wannan declaration namu mun kawo duka dokoki na duniya na kawo incin eh, kare incin dan adam duka mun kawo wannan da wanda aka yi na ƙasa ga cikin damu ta Nijar hannan mun kuma kawo kuma babban doka ta mu eh, babban kundi namu shine convention relative au droit des personnes handicapées shine doka eh, kudiri babba wanda anka Nijar ta samu hannu na duniya cewa na kare incin sai kafe incin dokan mutane masu rauni shi ne dalilin muka ce to yau wanga abin da ya kama mu ya kira da duka masu eh, hannu da sannu cewa eh, malamai da krista da kowa da kowa a mai da hankali ga addu'a Allah ya kawo ma Nijar kakwace hankali Allah ya kawo makiyar Nijar duk wanda zai zamanto zai zalunta Nijar Allah ubangiji Allah ya kawo mu in shi da rabo Allah ya shiyar da shi in bai da rabo kuma Allah kai ne ka sayar za kai maganin mu da shi Ƙungiyoyin sun kuma yi jan hankali akan maganar kaucewa nuna wariya ga mutanen da ke da tawaya domin a cewarsu a irin wannan lokaci da Nijar ta tsinci kanta a yau samun haɗin kan kowane ɗan ƙasa abu ne da zai taimaka a ƙara samun zaman lafiya abin da ke nufin su ma suna da gudunmuwar bayarwa a dukkan lamuran da suka shafi harkokin tafiyar da ƙasa. mun kirai eh, eh, magabata wa'annan na na eh, sojar suka zamna cewa ka ayi wariya kar ya zamanto a ce mu don mu yana mutane masu na kasa a ce ba a dama da mu ai a ce ya kamata a dama da duka dan kasa kowane ne yake ko ina yake ya kamata kasa ba mu da wata kasa in ba Nijar ba kenan mu ya a dama ya zamanto duk aikin da za a yi a ce ba a cewa ai wariya wanga ba da shi ba ko wanga ba shi ba kenan eh mu ya kuma fata ga eh, sojawa su kawo eh, haɗin kai kan kasa kada a yi ce wanga ba dan kasa na ba wanga ba dan kasa na a'a ya zamanto a zancinciya guda ki guda kenan shine muka ce to mu tayo yau mu taru ne mu kawo tare da ku ku eh, mutanen eh, federation nigerian da peso handicapé dan mu kawo wannan kuka namu jama'a a kulkule a dunkule abinda eh, wannan ya cewa wannan declaration ta kusa kenan ina fata allah ubangiji allah mai da kowa gida na lahiya. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Malam Habibu Abdullahi na gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu ta ƙasa ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ta a To an gaida su lemu mune Barma yanzu ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da soma sharhin jaridun na yau. kuma babban labarin ta shine farashin albasa zai iya haurewa a bisa la'akari da matsalar siyasa da ke kokana a Nijar in ji wasu masu sayar da albasa a nan birnin Accra. Jaridar Daily Graphic ta nuna cewar shugaban masu sayar da albasa a nan Accra Sani Abubakar a cikin watan hira da wata gidan rediyo a nan ranar Talata takwas ga watan Agustan shekara 2023 ya nuna cewar gwamnati gwamnati ba ta yi tsakani ba cikin hanzari farashin albasa ɗin zai haure Nijar na ɗaya a cikin muhimman ƙasashen da ke shigo da albasa ƙasar sai gashi matsalar da ke wakana a Nijar makauciyar ƙasa na ƙara lalata lamura bayan sojoji sun karɓe mulki kwanan baya a can ƙasar. Sai kuma jaridar da Chronicle wadda ta wannan labarin an yi watsi da aikin gine-ginen gidajen Segleme. Mahama ne ya fadaka kuma jaridar da Chronicle ta Jaridar ta ce tsohon shugaban ƙasa Jan Dramani Mahama wadda shine mataimakin shugaban ƙasa daga baya kuma shi ya zama shugaban ƙasa shekara ta 2012 lokacin da aka soma gine-ginen gidajen segleme ya nuna ɓacin ransa game da ƙin kammala wannan aiki dalilin haka dai shine gidaje dubu 560 daga baki ɗayan gidaje 5,000 da ya ƙaddamar cikin watan Yuni shekara ta 2016 zai gina. an yi watsi da su karkashin gwamnatin akufa ado mutaka a kan. sabon matakin da ya dauka a upsa bayan an sauke shi a matsayin na mai tsawatawa na marasa rinjaye a majalisar dokoki jaridar da herald ta wannan labarin jaridar ta ce muhammad mubarak mutaka. mamban majalisar dokoki na asawas ya bayyana cewar ya samu damar taka wasu muhimmin rawa a sana'ar da sanka daɗe yana sha'awa inda tun ba yadda aka sauke shi a matsayin mai tsawatawa na marasa rinjaye a majalisar dokoki mamban majalisar wadda sau biyar na shiga majalisa ya ce watanni shida bayan an sauke shi a matsayinsa tun a wannan lokacin ya fahimci cewar a shida macen suna kashe kansu ne shi da takarorinsa a matsayin shugabanci yana na ta cewar ya ɗau lokaci yana koyarwa a jami'ar professional studies da ke nan Akra inda yake koyar da masa class wato ajin masters kenan a matsayin wasu matakai da zai yi amfani da shi a cikin rayuwarsa bayan kasancewa shugaba a majalisar dokoki da wannan muka so karshe sharhin jaridun na yau raduwanan tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana An gaida Ridwan Abbas yanzu kafin mai sallama da ku ga baba ya sake dawa wannan karo labarai a takaice. To ashe a takaice a jiya laraba wasu wakilan Najeriya biyu suka je babban birnin kasar Nijar domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban 'yan tawaye kuma ɗan siyasa a jamhuriyar niger ya kaddamar da wata kungiya mai adawa da sojojin juyin mulki da suka kwace iko makonni biyu da suka gabata alama ta farko da wata kungiya ta wato kalubalanci mulkin soja a ƙasar ta amurka ta yamma shugaban amurka joe biden ya rataba hannu a kan wata doka a jiya laraba don sanya hannu a wato sanya takunkumi a kan saka hannu jarin amurka a wasu manyan masana'antun fasaha a kasar china umarnin shugaban joe biden da zai iya sake dagula al'amura tsakanin amurka babbar mai karfin tattalin arziki a duniya da china wacce take ta biyu bayan wani lokaci da shugabannin kasashen biyu suka yi ta tattaunawa da dama da nufin kawar da bambance-bambance su da kuma neman fahimtar juna. amurka za ta ba da tallafin soja da ya kai dala miliyan 200 ga kasar ukraine kamar yadda wasu jama'a amurka suka shaida wa murya amurka a wani kayan soja da ake sa ran zai hada da karin rokoki na himas da kuma karin makaman tsaron sama na patriot a jiya laraba wata babbar jami'an majalisar ɗinkin duniya mai kula da afirka ta yi kira da gudanar da tattaunawa warware rikicin sudan saboda a ce wata babu wata mafita da tafi hakan. kuma masu sauraro a nan za mu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau. Sai a kasance da mu zuwa can an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na yanzu mr jonah cummins ni aisha mu'azu nake ce muku ma'asalam.